na karso umma lafiya dai muke faruwa ya hanya alhamdulillah sannan akwai matsala ta mene matsala ba wata matsala in ce ko dai ka ji da kunnenka wannan yarinya ita ce mai matsalar a gidan nan wai ta ina matsalar take ne menene ne ne na gaya ma ba wata matsala je ko kaji wai babana gidan nan da za a tare ko an yi sauka ko da yake ma za a yi a tare a gida ba a yi sauka ba kur'ani nawa aka sauke a gidan nan an yi sauka kuma uh... ba za ka yi sauri ba wannan abin tun ta haka ake yadda ka san dan buri dara na tsanci yarinyar nan a sama ne magana ta kame mu wannan zantattuka. da na juya na kalle tana ɗauka wani katangar gardi zan gani sai na ga ita ce dai tana nan a tsaye tana zazzare min idanu da alama tana da aljanu. To sau alikafa ba a gidan nan ba. To ai dole sai mun lallaba kuma yanzu mun ga me yake faruwa tukuna tunda aljanun nata nan din suke da bukata sai dai mu lallaba ta mu samu rabu lafiya. Mu zauna ana firgita mu baba. To zan dai sanya ya kamata na yi tunda ba a cikin gidan take ba dan nemi goyi a saka ta mu ga abin da hali kuma a kulle ta. Saboda halin tsaro kada a bar ta fita yanzu wannan wani abin ya faru kuma kin ga ai ma ina ciki tunda ina na da ita. Kuma kaddara ce ba yanda za a yi. Daga taimako? To ya za a yi. Wannan ɗaukin ɗaukakkiya ka ɗauko fitina? abin ba da Ka fita ka bar da ita ta neman wannan uh, zantuttuka tana firgita ni? Zan magana matsala insha Allah kuma insha Allah insha Allah. Bari ji. Dole kowa ai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ta ba da tausayi. ina ki irin wannan taimakon da kike so ki yi mm-hmm. a baya an mun irinsa ko kuma na ce wanda ya fi a dalilin sa ma yasa kika tsince ni a wannan yanayin to ai ne abin da ban fahimta ba kina so ki ce mun an yi miki irin wannan taimakon da nake son in yi miki a baya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 na koma rayuwana na baya da na zauna na ci gaba da ɓata waɗanda suka taimaka min rai kafin su ɗauke ni ban san me farin ciki ba a rayuwana ba ban san me kyautatawa ba sai a dalilin su sun so ni fiye da yadda kike tunani sun kyautata rayuwana sun yi min duk wani abu da ake yi wa yaro na gata sun yi min amma na kasa fasa abin da suke bukata na kasa faranta masa rai shi yasa kawai na ga ya kamata na koma inda na fito su ma ba su san na tafi ba ni dai tsakani da Allah ina son taimaka miki kuma ina so ki gaya min gaskiya kar ki boye min komai gaskiyar lamari abin da ya kasance nake so ki gaya min wallahi gaskiya nake gaya miki ba abin da na boye miki a ciki hmm. to shikenan abin da na niyan yi ba zan fasa ba saboda na yi niyan taimaka miki a matsayina na ya mace kuma a yanayin da na ganki ba zan so in ga kin wulakanta ba insha Allah zan taimaka miki sai dai in kece ba za ki so ba amma ko in kina so za mu zauna tare da ke yanzu abin da nake so da ke ki tashi ki je ki wanka akwai kayan da na ajiye shi akan gado ki je ki dauka ki canza Malalu dai, abin da ya kawo ni wajenka. Ina jinka. Watan na samu labarin cewar yaron wajenka. Ina da labarin. Yaron guri na jibo? Jibo fa. Ina da labarin yadda yarin inda yarinya ta ta tafi. Watan saboda an ce ya haɗu da ita kafin tabagar garin nan. Aka ce maka, to, ni dai haƙiƙa kam ya gaya mu. ice shi ita ce ta gaya masa ko ba yarinya gurin ka laure ba yarinya waje na to ta gaya wa yaron guri na jibu ta ce ta tafi birni kuma ba wani guri ta tafi ba wato ina dattijan arzikin nan mutumin nan shi wa kenan bawan Allah nan me muna yawan faɗinsa sa a garin nan me abin arziki Alhaji Rabi Ali katifa alhamdulillah wato gurinsa ta tafi kuma ba gurinsa ba gurin ɗan gurinsa. Kana nufin yaron da izo ita fi da ‘yan wajen Malam Iro? Shi to wato shi gurinsa ta tafi. Ka san da shi ma albasa ta halin ruwa. Halinsa halin ubansa. Tarka shi, alhamdulillah. Ai ni wannan abun tuwo na mai na alhamdulillah kaya ya tsinke a bakin kaba. Eh, in dai tana wajen wannan yaro, ai saboda albasa ta ga ta yi halin ruwa. ai alhamdulillah ni na ji daɗi kaga yanzu ni da iyali na hankalinmu zai kwanta domin ba ma iya bacci ba ma iya bacci ko da yaushe hankalinmu a tashe yake to a da je can a duba to to shikenan yauwa amma eh. in za ku amma dai ba da ni za ku tafi ko a ba wani abu ai ni ni kawai babban ɓacin rai na dama na rasa tunda ko Allah ya sa hannu na gari ta faɗa to alhamdulillah ai mutum ne mutum ne mutumin arziki ai ni zan gaya maka a ni kai zan gaya ma ta yaya abin da ni a lokacin da ake sa lantarkin lantarkin wannan karkarar tamu ina nan ni fa har ni fa aka gayyata a cikin manya-manyan unguwa mu zo mu ga abin da yake wakana. Me farko Abin da nake so da kai, ka ci gaba da haƙuri a cikin al'amuran rayuwa. Kana haƙuri na sani ka ƙara, saboda abubuwa suna ta faruwa kala daban-daban daga wannan sai wannan. Kamar ƙwaƙwalwar mutum ma ba za ta iya ɗauka ba. Ba komai umma, na san Allah ba ya ba mumini ba tare da ya jarraba shi ba. Wani yana daga cikin nau'in kadara ta rayuwa abubuwa suke ta faruwa iri-iri. Kuma insha Allah ina fata Allah subhanahu wataala ya bani ikon cin wannan jarabawa yanzu damuwa ta naga kuma ya saisaitu ita ma wannan da muke gidan tare da ita Allah ya bata lafiya al'amura su daidaita to ubangiji Allah isa haka kuma ni yanzu babban abin da nafi damuwa da shi magana aurenka wato auren nan kamar zai rage maka wasu damuwoyin saboda matarka za ta dan taya ka da wasu abubuwan za ka zo da wannan wani abin kafin an kada in sani ta sani yau za ka ɗan samu sauƙi za ka samu sassauci idan aka ce ha an yi auren nan Allah ya bayyana wannan yarinya zulaiha tunda dai ita hankalinka ya fi kwanciya wajen ganin ka aure ta to Allah ya bayyana ta mu tsananta wajen neman yarinyar nan a samu idan Allah ya kawo ta a yi auren nan kuma kullum kokari na kenan Allah ya bayyana zulaiha amma na fara wasu irin tunani dama ban bayyana mata ba kuma ni sai nake ganin kamar da gani ne duk lokacin da na yi tunanin hakan ko na yi yunkurin abin da ya shafa auren sai na ga irin matsaloli haka suna faruwa kin ga yin sakatariya ta Amina ta ma daina zuwa ofis din gabaki daya ba ma a samun ta a waya ba sa halin da ke ciki ba ita kuma wannan din gashi ita kuma an zo an neme ta rasa don dai bukata ta Allah ya bayyana ta in cika mata alkawarin da ne mata na samar da farin ciki a tare da ita idan kuma Allah ba ta wanda take so ni ba sai na yi ba gani nake a wurin nan na mako anya zan yi aure umma aure zai yi insha Allah ka san wani al'amarin nisa ne da shi Allah ya tabbatar da alkhairi sai ka dawo to Allah ya samu dace na gode umma da kula ki Allah ya saka alkhairi to sai na da umma assalamu alaikum na san dai yanzu duk inda suke suna nan suna ta tunani a kanki. Tunda dai a labarin da kika bani, irin rukun da suka yi miki, sai miki riko ne na amana. Kuma dole su damu kuma kin ce kin fita daga gida ba su sani ba. Ni ma na sani, saboda ni kaɗai na san irin sanda suke min da irin kulawan da suke bani. Umma tana so na sosai, haka shi ma ƙaninsa yana so na. Balle kuma shi, ban san da wani irin kalma zan iya faɗan irin sanda yake yi Amma duk da haka, na yi sanadiyar ɓacin ransu. Shi yasa na ga ba zan iya jura hakan ba. Gwara na tafi. Ina jin kunya na haɗa idona da su. Balle kuma shi karan kansa. da shi ya yi sanadiyar zuwa na gida. Shi sanya kawai na tafi. Harshe amma dai abin da nake so da ke, ki sa a ranki akan cewa za ki koma. Duk daren dadewa. Insha Allah zan koma. Amma ba yanzu ba. Sai na tabbatar da cewa ba sa tare da wani fushi na a tare da su. ki gode wa Allah wannan abin da ya faru da ke naki mai sauki ne akan na wasu amma kuma dole in gaya miki abin da kika aikata kuskure ne ni ma na sani ban yi daidai ba kuma na san duk inda zan je dole zan koma saboda bani da wani gida sama da gida dole wata rana zan koma to ba komai amin na gode da irin kulawa da kike harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance gaskiya alhaji yayi ne dai a barna anan ba zan koma ba saboda kai mutum ne da duk wanda Allah ya haɗa ka da shi ba zai so ya rabu da kai ba a farkon zuwa nan akwai abin da ya kani kuma bayan na zo sai tunani na ya kuma canzawa don haka gaskiya idan ka gana na bar gidan nan to dole ce ta sa umma duk gidan nan ko kuma in ce duk duniya babu wanda ya fi ni son zuriya ta da gidan nan wallahi na fi kowa so ta da gidan nan wallahi na fi kowa so to saboda me ka fi son kai kaɗai ka fi son ta dawo saboda ina son ta kuma ita ma tana so na shine dalili ko ba za ka furta ba Kai da ka ta zaidu, in ƙara jin wannan kalma ta fito daga bakinka. Kan in ƙara ji kaji na gaya maka, ka kiyaye ni ka kuma fita daga ido na rufe kaji na gaya ma. Ba na so kan in ƙara jin makamanciyar wannan magana daga bakinka. So ba game da Zulaiha kan in ƙara ji. Ni dai fata na abin da nake gani ko kuma nake zargi a raina duk da ban tabbatar ba. Kada ya tabbata a zahiri. Sabida idan har hakan ya tabbata gaskiya ba zan iya kaucewa ba idan kuma har na amsa to tabbas za a kira ni da mayaudariya kuma na ci amanarsu wanda kuma ba na so da kasance ɗaya daga ciki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 a daren kowace ranar Litinin. Da na subscribe sannan ka dana alamar rawa domin samun shirin da zarar an ɗaura halin su. Eh, sai dai ki zaba ko ni ko mahaifi ki inda farin ciki ki so ki samu a rayuwa. In zaba ko kai ko mahaifiyata. Halin su halin su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 wai ya yasa ka in dai za a haɗa sabga da kai sai an ji kunya ba ka ganin wa'annan sauro na wannan lokacin ba su da mutunci kwata-kwata ban yi bacci ba tun jiya da dare kana nufin saboda sauro baka iya baccin dare kwarai daga sadida za su karɓi nama ma su ci su kyale ni in bacci na da lafiya lau sai su musu nama in dai matsala ce sanyin ƙashi ya nemi maganin sauro bai isa kusanto inda kake ba wannan din komai da ruwanka kenan a a a to kaga ina zuwa <laughs> mulka farawa da iyawa ka mulka mun na ce ma yi amfani da maganin cool roll sinadarin da zai sauƙaƙa muku ciwon gwiwa ciwon baya da sauran ciwukan gaɓoɓi kana kuma yi muku maganin sauro a kori sauro a gida kana a kori sauro a ma'aikata ga masu aikin dare sannan kuma ɗaki ya kamshi cool rock daga kamfanin bf su a www.bfsumakano.com ko a lambar waya sifili takwas biyar bakwai ko sifili takwas shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya bf su namu ba irin nasu bane.